to kuma shi tagut shine duk abin da zai sa ka ketare dokar Allah shugaba ne malami ne shehi ne kowane irin abu zai sa ya zama sanadiyar ka kaucewa Allah ka saba dokar Allah to ya zama tagut to ka nasance shi Allah kada za ka bauta ba rukun tagut malai ce fa awwaluhum nuhun alaihi salam farkon manzannin shine annabi nuhu wannan shine zance da alkur'ani ya tabbatar hadisi sahihi ya tabbatar kuma ijma'in malamai yake akai cewa farkon manzo a kasa shine wa annabi amma kaga akwai waɗansu littattafai da tarihi da suke nuna farkon manzanni a ban wato akwai yunus kafin annabi nuhu alaihi salam wanda wannan ba magana ce da gaskiya ba ana kawo kisar annabi yunus ko annabi idris kafin annabi nuhu alaihi salam amma Allah ya ce inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di mahallu shahid ila nuhin wan nabiyina ashe dukkan annabawa da aka turo sun zo da bayan wa bayan annabi wannan mahallu shahid ne cikin aya cikin sautin sa duk wanda zai ce maka an samu annabi Idris kafin annabi Nuhu ba gaskiya bane lalle annabi Idris an same shi Qur'ani ya faɗi shi amma bayan annabi Nuhu ne amma ba kafin sa ba da Allah ce da maza Allah mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka zo bayansa sannan a cikin hadisu shafa'a hadisin da yake magana akan babban ceto da mazan Allah zai a shafa'atul uzma ranar tashin kiyama mutane za su je wajen annabi adam su ce kai ne farkon halitta a cikin mutane Allah ya halicce ka da hannunsa ya sa mala'iku sun yi maka sujuda ka zo ka cece mu a yi hisabi kowa sai matsayinsa rikice ne da aka ce in ci bishiya a kar in ci bishiya da janasi ma'ana saboda da firgici ranar tashin kiyama ya manta da cewa an ce an gafarta masa sai mutane su tafi wajen annabi nuhu su ce an ta'awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard haka manzo Allah ya faɗa kai ne farkon manzon da aka turo wa mutanen ƙasa kai ne farkon manzo da aka turo a ban ƙasa kaga wannan hadisin na cikin bukari to ya wani zo ce kuma akwai annabi miskafin awwaluhum nuhun alaihi salam arsalahu Allah ila qaumi Allah ya turo shi zuwa ga mutanansa lamma ghalawu yayin da suka tsallake iyaka ta salihi da cikin san salihan bayi wato suka ketare iyaka wajen san salihan bayi waye waɗannan salihan bayi waddan wasuwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra su ne suna da cikin suwa na biyun kenan ya na uku kenan ya shi da na hudu nasar na biyar ina faɗa mu fahimta hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kamar da kuka sani daga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi wanda ce wannan sunaye ne na wadansu salihan bayi masu ibada da bautar ubangiji akan cewa mutum salih nagari idan yana da kyakkyawar alaka da ubangiji yana da kyakkyawar alaka da mutane haƙƙin Allah ya sauke shi sannan haƙoƙin mutane kuma ya ba su to wannan ya zama salihin bawa mace ce ko namiji a da ne ko a yanzu ko a nan gaba to ko mutane a mataki na salaha kaga ai matsayinsu daban-daban dan ibadar wani ta fita wani tsare amana da dukiyar wani ta fita wani tema da kwanan wani ya fi na wani amma su sun yi tarayya inda ya sun siffanta da wannan siffar kowa salihi ne sai dai kuma wani salahar wani kuma ta fito ne salahar annabawa ba za ka hada ta da suke ba ba su ba a cikin annabawa salahar ulul azmi min rusuli ba za ka hada da wadansu wanda wasu ba a cikin ulul azmi min rusuli salahar manzon Allah ba za ka hada da sauran ma'ana ulul azmi cikin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa da Allah ya ambace su su biyar a haɗe a cikin ayoyi guda biyu ɗaya cikin suratul azab da cikin suratul a cikin suratul azab Allah ta yanzu akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa gina minka manzo Allah sallallahu wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza a cikin sautin sura kuma ce shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan